Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da ladin Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi. Inda za ku ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun ce suna bincike kan ikirarin da wata 'yar kuna bakin wake da aka kama a kamar ta yi na cewa tana ɗaya daga cikin 'yan matan cibot da aka sace a shekarar 2014. Zai iya kasancewa haka amma kuma dai ba za mu iya tabbacin abin da ainihin ah, muna kuma tafe da shirin mu tattauna wanda halima jimaru za ta gabatar amma fa duk sai an sha labaran duniya masu are assalamu alaikum mai magana da yawon shugaban kasar najeriya ya ce an gano miliyoyin dalolin da aka karkata akalarsu wanda suka kamata a biya wasu ayyukan gwamnati da su ya ce an gano waɗannan kuɗaɗen ne biyo bayan binciken tsohon mai baiwa shugaban da ya gabata shawara a harkokin tsaro kwamitin binciken da gwamnatin ƙasar ta samar ya bayyana cewa ƙungiyoyi da kamfanoni 300 da wasu ɗaiɗaikun mutane da haɗin kan wasu jami'an sojan ƙasar suka waftara kuɗi har dala miliyan 241 na arin gizon biyan wasu ayyukan kwangilolin gwamnati malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce kanar samba da sauƙi mai ritaya wanda shine tsohon mai baiwa shugaba jonathan shawara ana tuhumarsa da salwantar da kuɗin da na ƙasar har dala biliyan biyu ne a hirar da malam shehu ya yi da sashen turanci na wannan gidan rediyon ya ce 'yan najeriya sun yi matukar mamaki na yadda aka yi kurcen bera da kuɗi masu tarin yawa da aka samar domin yaƙi da ƙungiyar boko haram wanda ya yi dalilin mutuwar dubban 'yan najeriya kana wasu da yawa suka rasa muhallinsu an tsare wata yariya da ake tumar yar kunar bakin wake ce kafin ta tara bom din da ke jikinta an kama wannan yariya ce a arewacin kamaru inda kasar ke da bakin iyaka da najeriya wannan yariya ta ce tana cikin 'yan matan nan na makarantar chibok da kungiyar boko haram ta sace a cikin shekarar hudu tun farko dai babila a kawo babban jami'in da ke mayo sava da ke cikin kamaru a bakin iyakan najeriya da kamarun ya umarci sojojin kasar da su da kuma 'yan bangan da ke aiki a bakin iyakan da su tsare ko kuma su harbe 'yan kunar bakin waken da aka samu a bakin iyakokin kasashen biyu babila kawai ya ce dama sun samu labarin cewa an kawo wasu 'yan mata daga banki zuwa cikin limani da a cide inda nan take ya sanar da mahukuntan da ke kwalafata da mora da kuma abokan aikinsa ciki har da 'yan banga din kuma ya ce kame wannan yariyan shine sakamakon abin da ya biyo bayan bayanan da suka samu tun farko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu 'yan kunar bakin wake na kungiyar isis sun kai hari a sansanin sojan iraki da ke gundumar amba kuma sun kashe sojoji uku sakamakon wannan harin babban kwamandan soja na iraki manjo janar ali ibrahim daubau ya ce 'yan kunar bakin waken su hudu sun samu nasarar ɓaddabami ne suka shiga cikin sansanin sojan da ke al-assad yau asabar ya ce 'yan ta'addan 'yan kasashe ne daban-daban kuma take sojoji suka kashe su sai dai abin da bai kara bayani a kai ba shine baya ga waɗanda suka mutu mutane nawa ne suka samu rauni wannan babban barikin na al yana kilomita 180 ne daga arewa maso yammacin bagadaza a cikin yankin gundumar ambar shine babban barikin kasar ta iraki wanda yake dauke da ɗaruruwan sojojin kasashe daban-daban masu baiwa sojojin kasar shawarwari shugaban kasar iran hassan rauhani ya ce kasarsa za ta yi dukkan abin da ya dace domin mayar da kyakkyawan hulɗar dangantaka tsakaninta da kasar saudiya saboda ciyar da kasashen musulmai na duniya gaba rauhani wanda ya kammala ziyara aiki na kwanaki biyu a kasar pakistan yau asabar ya ce ya yi imanin nan ba da jimawa ba kasashen biyu za su tattauna da junansu kai tsaye kasashen biyu sun yanke hulɗar jakadanci ne a cikin watan janairu biyo bayan matakin kashe wani shugaban 'yan shi'a na kasar ta saudi arabia abin da ya sa 'yan kasar suka yi zanga-zanga a ofishin jakadancin saudiya da ke babban birnin kasar wato tehran fadin gwamnatin ƙasar iran ɗin sa'ilin da rahani yake wa taron manema labarai jawabi a islamabad ya ce kasarsa ba ta sha'awar ta da jijiyan wuya tsakaninta da saudiya ladan ibrahim ayawa kenan ya karanto muku labaran duniya to bayan da rahotanni daga kamaru ke nuna cewa an cafke wata kunar bakin wake wacce take ikirarin cewa tana daga cikin 'yan matan cibo da aka sace a shekarar 2014 na tuntubi daraktan yada labarai a hedkwatan tsaron najeriya wato kanar rabe abubakar karin bayani dangane da wannan yarinya wacce ta ce tana daga cikin 'yan matan cibo da aka sace gaskiya na ji wannan labarin amma not formally na dai karanta a faifan ma amma kamar da ka sani ne cewa cameroon da najeriya suna ci wanda ke ainihin ba da haɗin gwiwa kan wannan yaƙi ta'addanci so ina ganin duk abin da ya wakana ta wannan hanyar ina ganin cewa zai iya kasancewa haka ɗin ne to amma kuma dai ba za mu iya tabbacin abin da ainihin ruwan labarin ba. Eh, Domin kowa na iya cewa hmm. shi ci Chibok ne kuma kowa kowace mutum tana iya wannan ikirarin. to amma da yanzu ba mu da wani tabbaci kan wannan wannan lamari to amma kuma muna cikin ma kan mu tabbatar cewa mun samu abin da ya amin mu tabbatar da wannan labarin yawa dama ina so na ce ne kamar kun yi wani yunkurin tuntubar kasar kamaru domin ku ji yadda wannan lamari yake dangane da ita wannan yarinya eh kamar yadda ka sani ai muna da muna da ah, ah, ah, MJ kamar wannan abin gantakun Ah, kuma chad da amin cameroon tana memba ne kuma mun waɗannan mata babban memba saboda muna ainihin eh, suna cikin wanda muke ji da su kuma wanda suke ainihin yaƙin wannan ta'addanci tare da mu so yana ganin eh, za a cike su domin mu don ka ce muna ana bincike don a tabbatar da wannan labarin wannan wannan eh, gaskiyar lamarin daraktan yada labarai a tsaron najeriya kanar rabe abubakar kenan yanzu agogonmu a na cewa karfe biyar ne na yamma wato saura minti 23 ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke ci gaba da rika ma mai hilin Ibrahim ka almasi garba kahin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar da aka saba da farko ga Nasiru Adam El Hikaya da yadda ta kaya a wajen labaran mako mai shuɗewa a Najeriya. Majalisar Dattawa da Wakilan Najeriya sun amince da kasafin kudin bana naira tiriliyan shida da biliyan ɗari shida, wanda aka yi nuna rage naira biliyan ɗari biyu daga kasafin na asali. Ƙaramin ministan fetur Ibe Kaciku ya ce karancin fetur zai kayar watan Mayu duk da jami'ansa ya ce suna aiki tukuru don kawo karshen matsalar gaba ɗaya. An kammala taron zaman lafiya da yaƙi da ta'addanci da ƙungiyar Izala da Rabida suka shirya Abuja ga kalaman Sheikh Balalau. Musulmi da wanda ba musulmi ba suna bukatan zaman lafiya. Muna magana ne akan zaman lafiya da kuma irin yadda waɗansu suka shiga rudani daga cikin musulmai suka ɗauki musuluncin suka sanya rigansa suna yin ta'addanci suna yin wani abun da bai dace da musulunci ba wani dan najeriya yakubu goje ya kama tattaki zuwa nijar dan taya shugaba muhammadu isufu murnar tazarci dangantaka da take tsakanin najeriya da nijar na ga ya dace ne wannan tattakin domin na je ne wa shugaban kasar nijar murna koma kan karagar mulki yayin da rundunar soja ke cewa ta gama da yan boko haram hamsin da takwas a musari da ke barno rundunar yan sanda za ta fara ɗaukar sabbin jami'ai dubu goma nasiru adamu kamarar amurka daga abuja najeriya Yanzu kuma mun kawo ga zaurenmu na tattaunawa, inda har wa yau Nasiru Adamu El Hikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani wajen ƙarfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa. Masu tattaunawar a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin sunna da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jiga mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Abuja. To a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da Nasiru Adam El Hikayi ya yi ma Jamilu Jiga. Malam Jamilu Jiga, kwanan nan akwai wani dan majalisa wanda na ga wasu suna yaba masa wasu suna kushe shi wanda ya sayi akwatunan rediyo ya rarraba a mazaɓasa a jihar kaduna domin watakila ina jin mutane su samu damar sauraron labaru domin su san hadin da duniya take ciki kaga shi da sai rediyo ya ba mutane a ya don wani ma bai iya sayar rediyon wani hukunin shi ma ba yi kaga nan ya ƙoƙari sannan wasu kam ƙasashen rawa na ga wani ma taɓa sayar waya da yawa ya bada kamar da yan majalisar nan a biki da biri na ga lokacin da akwai lokacin ta sai ita ma irin wa'annan wayoyin ta ba mutane kaga wannan yana sa ana karfafa musu cewa su rinka amfani da wannan wayar kai ko da ba wacce ko wacce waya ke hawa wannan yana gizo ba akalla dai in dai kana da wayar to ai an dan rage ma wani aiki kuma kuma mutum ya kokari ko sai da ita kana yi ka sai wadda kaka iya hawan a yanar gizo in eh, har baka isa da ita akalla dai kana da wayar da zaka iya gaya ma wani labarin abin da ke faruwa a unguwarku ko kuma a jihar ku ko kuma a inda dai ka hito ko ya dai kaga akalla dai mai zuwa sama an ce eh, ya taka ya taka leda ya dan rage haya kaga ai su kokari a Umar Faruk naji sai dariya kake kusan mun kusa rufewa da kai me yasa ka dariya wanda zai je sama da ya taka leda shine <laughs> abin da ya wanda ya kaga ko da saura wato abu dai mafi ala shine mutane su fahimci amfanin ita wannan wato ita kafar sadarwa wato wasu sukan yi amfani da ita su bata lokacinsu wasu sukan amfani su yada labarai na karya wasu kan yi amfani da ita don jin labari na karyan kuma su je su yada ma wani abin da ya fi ala shine ka san cewa wato wata dama ce allah ya baka zamani ya zo da ita wadda za ka samu labarai a sauƙaƙe don haka sai ƙoƙarin samun wato kafofi wanda suke sahihai don samun labarin da suka dace kuma duk lokacin da ka ji labari wanda ka iya da hankalin mutane to ƙoƙarin sai ka tabbatar kuma a aiko kafar sadarwa wato ko kafofin watsa labarai su ma suna dabarun da suke bada labari na tashin hankali ne amma mutane ba a tada musu hankali na haka sai mutane su kokarin a wato sanin irin waɗannan kafofi wanda ya kamata su san labarun da suka dace su kuma tabbatar kafin su yada sannan su yi amfani da shi kuma ko me suke son su yada to ya kasance na ilimi ne ba na shirme ba tun da ka kawo haka ma zan ce kusan mutane in sun faɗi ko abin da suka ga dama irin waɗannan kafafe sai su ce 'yancin faɗan albarkacin baki ne hmm. ya kake ganin mutumin da ah. yake rike da wayarsa a su wanda bai samu horo irin na bada labarai ba zai gane cewa yancin nan ba yana nufin mutum abin da ya ga dama ba ne. eh ko shi tsarin mulkin da ake mashi karan tsaye ake faɗin waɗannan kalamai ai bai yadda da cewa aka faɗa abin da zai cuta wani ba wato ai kana da yanci na faɗin albarkacin bakinka amma ba a baka yanci na ka cuci wani ba akwai abin da ake cewa a turance wato lokacin da kake wata karin magana ce a turance bari fassara ta da hausa wato a lokacin da kake da damar idan kana tafiya ka dinga wurga hannunka lokacin wani yake da dama shi kuma a lokacin da hannunka ya kusa taba hancin shi shi kuma ya kare nashi hancin na haka kai ma kana da damar ka ba tare da shiga damar wani ba an yadda ya eh, kana da wato yancin faɗin albarkacin bakin ka amma ba a yadda kai amfani da shi ba ka cutar da wani kai ka sayi wayar ka da kuɗinka kase 1 gig ko kuma a 50 mb wato daidai wato karfin aljihunka na yanar gizo zaka yi amfani da ita amma ba a ce ka yi amfani da hakan don ka cutar da al'umma ba abin da ya kamata shine idan kana da al'umma ka amfanar da su su amfane ka ba ka cuce su ba hmm. akwai wanda na ga kusan da ransa ya ɓaci ran nan ya ce ba zai kwanta ba domin jakar ladansa ta cika ba sai ya tsitsinewa wa wasu mutane hmm. ya ambaci wasu manya-manyan mutane a ƙasar nan ya tsitsine musu bari ma dai mu koma kan malam ibrahim idris shine bangaren eh, addini shi wannan ya halatta a wannan gaskiya bai halatta ba domin kamar yadda na faɗa dai ba wai ko ba social media ba ai hukuncin da yake kanka a ko ina ko a social eh, ko a rayuwar ka da kullum social media ba zai canja shi ba in kai karya a social media tana nan karya. in kai sharri tana nan sharri in kazafi kai yana nan a kazafi ina fata an gane saboda haka wannan baya canja hukunci shi social media wannan abu ne kawai kamar telefon ne da ya zo mana da yanzu dan na ɗauki telefon haka na kira wani na zazzage shi sai ce dan a telefon ne ba za a hukunta ni ba akan zagin da nayi so duk abin da kai a social media ne yanda mala'iku za su yi rubutu a kanka haka kawai na al'amuranka ka yau da kullun shi ma social media an kai rubutu wallahi ranar kiyama sai ka yi bayani a kan shi in gaskiya ne gaskiya ne saboda haka ban gama dalilin da za a rinka bambanta tunanin ma wai mutum ya yi abu a social media kamar yanci ne wai na ba za a yancin labarai ko wani abu yancin da aka bashi ya zama kuma a shar'ance ba za a mai hukunci ba jamilu jiga a social media tana bata mutum kuma tana gyara mutum tana gyara al'umma kuma tana bata al'umma shine social media sannan abin da nika so in faɗa mutane shine mutum ya ji tsoron Allah domin duk abin da ka rubuta ko ka faɗa ko ka furta ko ka rubuta to za ka gan shi ya ba kuma za ka bani shi yasa kila jamilu wasu sai ka ga maimakon su sa hotunan su sai su sa ko na namun daji ko wasu abubuwa marasa ma'ana saboda su ɓadda sawukin ai ko da ya sa hoto ne ma da wai a gane shi amma mutum na sa hoton damun daji ne ko mota ko dai wani kwaro ko wani abu kawai saboda bai son shi a gan shi a cikin wannan a ah, cikin social media din a yi nuna hotonsa sai ya kuma shugaban shugaban al'umma sai ya sa kawai kamar shi akwai haɗari kwarai kuma ba ma shi ba kamar irin ma irin badu da ake yanzu kaga shi ma ni bala'i ne wani yana magana da wata aka sa mace mai kyau yana ta magana da ta ashe baki shiga aiki bai sani ba a can fatakot bai sani ba suna magana suna magana suna magana har ta inda take ashe ba mace bace barayi ne ya fashi yana zuwa sukurin cikin gida shi na da ATM card wajen guda shida na banki daban-daban sai da sun ka bashi ya wajen kusan kwana ne kusan goma kusan zama kuɗi ne kaga wannan shi abin da kai shi mace ta kai shi social media yana ganin an sa hoto mai kyau suna maganin soyayya sai ya je ya haɗa cikin masiwa to kaga akwai alheri cikinta kuma akwai bala'i cikinta akwai shari cikinta. kasance da mu a mako mai zuwa domin ku ji ƙarashin wannan tattaunawar. da kun ji wannan waka kun san mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. Da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da farko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf a kan yawan mace-macen arman da ya addaba arewacin Najeriya, amma ta fara ne da jan hankulan masu raina sana'a. A rayuwar nan ba a raina sana'a. Nakan ji daɗi idan na ga mutane ya karamar sana'a za ki ga sun samu guri sun zauna ko kuma suna yawo ma suna yin sana'a su kuma Allah ina taimakon su misali masu irin yankan farce din nan kin ga ba wata babbar sana'a ba ce amma yankan farcen nan sana'a ce wacce mutum zai dogara da ita domin at least kullum dan abu zai shigo cikin aljihun mutum suna kira a gare su mu bar rena sana'a mu daina rena sana'a ba ta da kaɗan ko yaya muka yi ta za ta taimaka mana a rayuwa zaman banza ba shi da amfani a rayuwa baya ƙara wa kowa wani abu amma idan muka tashi muka nema ko yaya yar sana'a take ka fita ka yi ta na ba da gaskiya Allah zai taimake ka so yana da kyau matasa mu bar zaman banza mata ma mu bar zaman banza mu koyi sana'a mu koma mu yi sana'a tana da taimako sosai idan mutum ya sana'a zai taimaki kanshi ima taimaki wani kuma shi zaman aure ya kamu zauna ne ya kamu saba dole ne idan aka haɗa mutum biyu dole a saba kuma sannan wani abu da nake ganin yana kawo wannan kuma Shi ne, mata yanzu gaskiya sun kafke sun fita daga hanyar da ma Allah ya ce ba don komai ba za ki ga uwa ce da yarta ita ya uwa ga abin da take so ya kuma zai zama ga abin da take so waɗansu suna zaɓe sai su ce sai wanda yake da kuɗi ko sai wanda yake da aiki ko sai wanda yake da mota shine zai auri ƴaƴansu. a gare ni wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo mutuwa aure ba don komai ba idan kin yi haka kina neman wanda ita mai kuɗi ne zai auri yaki to idan ta je gidan kuma ba zaman lafiya aikin ga babu to gara mutum ya tsaya ya roƙi Allah Allah ya zaɓa mishi wanda zai aura sai in ga idan aka yi haka zai kawo zaman lafiya zai kuma rage waɗannan mutuwa aure mu koma ga Allah mu roƙi Allah ya ringa yi mana zaɓinsa ba wai mu mu ce a'a mu ga abin da muke so ba duk namijin da gaskiya baya iya ɗaukan ɗawainiyar iyalin shi to lalle lalle ko littafi ma mai tsarki ya ce wanda baya iya kula da iyalin shi baya iya ci da iyalin shi ya zama mara amfani kenan to ina kira ga maza da su ji tsoron Allah Allah ya baka mata ka je gidansu ka ce kana so waɗansu ma zai zama ba kai ma aka so matar ta aura ba yarinya ta aura ba amma duk da haka Allah dai ya haɗa ku domin kana son ta kaje ka kawo ta gidanka ban ga dalilin da zai sa a zo i zama kullum duka kullum ba kwanciyar hankali wani namijin ma iya iyalin har tsoro suke su ji cewar wai ya shigo cikin gida to wannan ba hali ne mai kyau ba bahaushe ya ce abin da arziki bai baka ba ma ba za ta baka shi ba to ina kira ga mazaje mu su ji tsoron Allah su koma a da naga komai talaucin namiji komai talaucin namiji ko ba shi da shi za ki ga yana ƙoƙarin ya nemo ya kawo gidan shi domin a ci a sha. Amma yanzu za ki ga mutum yana da shi amma sai dai ibar matar ita za ta ta lura da iyali ita ce abincin ma ita za ta ci da shi. Wannan ba daidai ba ne a gare ni. Muna jawa kanmu ne la'ana ko in ce maza suna jawa kansu la'ana da gangan. To ina kira ga ma'aurata ina ɗaya daga ciki. Mu zama masu haƙuri a gidan mazajenmu. musamman mu mata mu zama masu biyayya tsakani da Allah duk matar da ba ta da biyayya ga mijinta ni fa a gani na sai ga kamar ta yi asara ne ba dan komai ba mai gidanki shi mai ki. duk da dai yake waɗansu mazan suna cika abubuwan da suke yi amma duk da haka mu mata ya kamata ne mu koma mu dinga yin addu'a mu dinga wa mazajen mu addu'a ko da ma mai gidanki yana aikata abin da ke ba kya so to ki koma ga Allah idan kika yi mai addu'a Allah zai canja ki idan Allah ya canja shi sai ki ga ba tare da kin ɓata rai ba ya zo yana aikata abubuwan da ke kike so kuma ya kamata a matsayin mu na mata mu zama da biyayya abin da mai gida baya so to kada a yi abin ko da yake so a yi kokari a ga ana yin shi ina ganin wannan zai ƙara ƙarfafa mu a zaman aurenmu kuma zai sa mu kula da 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya mai kyau domin idan mace da miji kansu ɗaya suna zaman lafiya to lalle kam za su iya tarbiyyantar da 'ya'yansu a hanya mai kyau amma idan babu zaman lafiya lalle kam ba yadda za a yi a sami kyakkyawar dangantaka ba da za a yi a iya tarbiyyantar da yara sai ki ga inda iyayen suke yi daban inda ma 'ya'yansu suke yi daban Ita kuma malama Lubna Muktar Umar nata jawabin akan tarbiyya ne da kyautata ɗabi'u da kuma yadda yau matasa suka yi watsi da al'adun gidajensu. Sai dai ta fara ne da jan hankali akan yadda ake sakaci da tsaro a Najeriya. Babu ƙasar da take da tsaro sakaka kama da Najeriya. Sai ka ga duk inda ɗan Najeriya ya je ana saurara masa tsaro da ke ciki. Ba don komai ba mu dan an tafi ƙasarmu kowa ma ya shigo kuma kowa ya je abin da ya ga dama ba ruwan kowa da kai sai ka yi ta'addancin ka yadda kake so sannan kuma haifar gajaji daga baya lokacin abin ya zo ba maganin ka to muna jan hankali ga 'yan uwa 'yan Najeriya magidanta a kula da rukon gida a kula da kiwon da kowa Allah ya bashi masu unguwanni su dawo da martaba unguwannin su san waye bakon da ya zo waye wanda zai tafi ne sana'arsa a kula da shi a riƙa sa ido ana ganin yadda ɗabi'unsa masu sana'o'i su riƙe sana'o'i a tsaya a kula kowa ana kula da shi da sai ka ga irin kamar ko kuma a sa'in nan wanzamai ga su nan ƴaƴan ƴan ƙanana duk sun taso sun iya amma yanzu babu in ji hausawa suna cewa gadon gida a lala rau to yanzu ya zama halalar tun da yake ba sa iya yi su yara wani ma kunya yake yi a danganta shi da al'adun gidansu ko kuma gadon gidansu na sana'o'i ba sa waɗannan sana'o'i komin komin so ofisoshin gwamnati sun wa matasan mu kaɗan babu ofisoshi yara matasa sun yi karatu sun gama sai dai a ragaita ana kwalliya a yi kwambo a fito ana so kuma a kashe kuɗi a samu kuɗin ta kowace hanya ya ki halal ya ki haram ba a so a gwada kwanji a karfi a gwada ƙarfi a nemi sana'a sai dai kawai a samu kuɗin nan ta kowace hanya a kashe su to wannan ba ita ce mafita ba yan najeriya akwai mafita ga sana'o'i nan iri-iri a najeriya matan gida a daji a kula da tarbiyya kuma masu tarbiyya kada su kasance su ne masu ɓata tarbiyya domin yanzu shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi da sayar da miyagun ƙwayoyi ya zama na mata ya za a yi mai tarbiyya ya kasance kuma shi ne ɓata tarbiyya haba yan uwa mata wannan ba ƙaramin musiba ne ba kuma babu yadda za a yi al'umma ta kasance ta gyaru sai da jagorancin mata duk inda ka ga al'umma ta ci gaba ta yi nasara kan abin da take yi to matanta ne suka zama na kwarai. amma duk inda ka ga al'umma ta lalace ta sangarce ta zama a shararriya al'umma to matanta ne suka zama a shararar idan haka mata 'yan uwa 'yan najeriya mu tsaya a kan aikin da allah ya dora mana na tarbiyya mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu ta kan hanyar addininmu da al'adarmu mu daina nuna musu miyagun ɗabi'u yadda mu in mun yi ta ko ba mu ce ku koya ba abin da muke yin shi za su gani domin uwa ita ce makaranta babba ta farko a wurin ɗanta duk abin da uwa take yi sai ɗanta zai yi idan ya kasance uwa tana irin waɗannan miyagun ɗabi'u to ba makawa ɗanta ma shi zai yi don haka 'yan uwa 'yan najeriya muna kiran mu gaba ɗaya mu komo mu tsaya akan hanya wadda za mu kai ga tsira ba hanyar da za mu kai ga halaka ba zaman lafiya da lumana ya dawo mu dawo da najeriya cikin hayyacin mu rinka sanar da jami'an tsaro abin da bamu yarda da shi ba kuma mu rika haɗa kai manoma da makiyaya dangi ne kuma dukkaninsu kowa zai ci amfanin kowa mu haɗa kai a nemi shawara ka saki dabbobinka akan kuskure ka ba da haƙuri a zauna lafiya kai ma manomi karkaci musu burtani jama'a na kiran mu gaba ɗaya. Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya, ya ƙara mana kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki. Kuma iyaye su daina kan kai suna ganin 'ya'yansu na ta'addanci su rufe ido su kamar ba su sani ba. Sai jami'an tsaro sun kama su su dawo suna ba da cin hanci akan kan musu ƴaƴa. Wannan ba ci gaba ba ne ci baya ne. Ina roƙon Allah mai kowa mai komai ya shirye mu ya shirya mana zuriyar mu ya ba mu ikon kula da nauyin da Allah ya ɗora mana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Ta bakin mai hilin Ibrahim ka Ka'almasi Garba ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. madalla da halima jimro yanzu ga wani sako da muka samu ta hanyar email assalamu alaikum murya amurka don allah ku isar da sakon jajena ga 'yan kasuwan jihar kano da kuma kebbi bisa ibtila'in gobara da ta yi matukar barna a gare su da fatan allah ya musanya musu da mafificin alheri kana ya kare afkuwar hakan a gaba wannan sako ya fito ne daga alhaji hassan mai waya kan giwa yanzu kuma ga ladan ibrahim ayawa da labarai a takaice. To a takaicen mai magana da yawun shugaban kasar Najeriya ya ce an gano miliyoyin dalolin da aka karkata akalarsu waɗanda ya kamata a biya wasu ayyukan gwamnati da su. Ya ce an gano waɗannan kuɗaɗen ne biyo bayan binciken tsohon mai baiwa shugaban da ya gabata shawara a harkokin tsaro. Kwamitin bincike da gwamnatin kasar ta samar ya bayyana cewa kungiyoyi da kamfanoni da wasu ɗaiɗaikun mutane da haɗin wasu jami'an soja su ne suka wabtara kuɗi har dala miliyan 241 na ringizon biyan wasu ayyukan kwangilolin gwamnati an tsare wata yariya da ake tumar yar kunar bakin wake ce kafin ta tara bom din da ke jikinta an kama wannan yariya ce a arewacin kamaru inda kasar ke da bakin iyaka da najeriya to masu haro duka duka abin da suka kenan a cikin shirin namu na yanzu bar mu amfani da wannan dama mu mika sakon aziya ga dangin hajja bilkisu dan baba jos wacce allah ya wa rasuwa ajiya da fatan allah ya jikanta kanta yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya tani gabatar da shirin da kuma kalib da ya bada umarni sai injiniyar mu zainab muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc